من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم بقي قوة شابي وترد الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو دايا تاريخ دا أربعين دا بقي Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin suratun nisa'i aya ta shida babu wata matashiya kai tsaye ne za a fada cikin aya ta kamar sai a ƙarshe ƙarshe amma dai baɗi ba mu san ya tsawo ne ai kaji aka ce eh haru? da bakwai fa eh na gan shi inda na ne warar da sababin nuzuli mhm. ai menene kake nema ciki Eh, to ina wurin wannan ai duk dogon magana ne a ah, da takwas ne kenan ko hadisi na Aisha ne anna rajulan kana kanat lahu yatimatu kanat yatimatu lahu fanakahaha na gaya maka yadda yi ya ce bare ne ya saya aure ta kaga ba yarwa bane ba wannan an haramta ta imma yar bakka ko yar kawo ko yar goggo kaga shi ne waliyinsa shi ne menene ɗinta sai ya aure ta ka wa kana laha idqun kibino ne wa kana yumsikuha alaihi sai yana riƙon dibinon a wurinsa yana harkokinsa kenan walam ya kullaha min nafsiha shay Da wannan ban ga wani bako ba da damar yanzu a mu musamman tsofaffi tsofaffin nan idan aka ɗauki dukiyar su ta gado aka ba su kawai mijin ne zai hau kai ci gaba da harka balle tana da yaya dukiyar ko hannunsa ba ta zuwa duk da ma dai ba ma abin nan ne ba to amma wannan yar kuwa ce ba kai kaga za a ce sai a ce min ba bi aula alhali dukiyar ka ta kace dukiyar mutum ta shi ce adda wanne dalili za ka ce masa dukiya ba shi ko ka roƙe shi baka kyauta na shigo da abin da ba ciki amma yana haɗe da shi fuzuli ake yi ina ga ko shi janyo yanzu mata ba sa yadda ma su je da dukiyarsu gidan mazajensu don da wannan don wannan dukiyar matan haka zai hau kanta ya ci gaba da harkokinsa ba neman izininta ba neman wane ne ɗinta a'a kawai sai dai wata rana ce ta ƙare ko wata rana a ce kaza balle yana kallon suna da 'ya'ya a tsakani to ku ba daidai bane ba zai yi wa mata tana da dukiya ta fi mijinta kuɗi tana harkoki dobe mata Abdullahi dan Mas'ud tace annabi yayi magana ai sadaka yau je ka tambayo ni ina jin kunya in sadaka ta ta halatta a gare ku shi da 'ya'yan shi kenan tun da ba wajibi ne ta ce da 'ya'yan shi ba in ta halatta gare ku sai in ba ku in ba ta halatta gare ku ba shi kenan tura sadaka ta wani wuri فيتشا اوكي انت ذيك تنبيو كي تشافر تبقى جيت تنبيو انت يا هلتا ذات كي صدقة تبا مجتا تو اما وانا با صدقة تبا هو يا هو كان دوكياني فنزلت فيه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اعصبه قال Eh, kana sharika sharikatuhu ina jin cewa ce kana sharikatuhu abokiyar hadakarsa ce fi zalikal izku wa fi malihi mai ma kawai aka yi ya ba san yadda nayi da kai har nayi mai mai din ba saboda kada kai wa kowa tambaya wabtalul yatama waliyai awliya'ul umur ku jarraba marayun da ke ƙarƙashin ku in an bar maka maraya ka gwada shi ka ga yayi hankali qablal buluge kafin ya balaga fi dinihim a addinin su ka rabu da shi yana tashi da kansa je masallaci yana tafiya ya tafi masallacin Juma. ya kama hanya yana zuwa makaranta da kansa yana neman sanin halal yana neman sanin haram wannan a addini kenan eh, yanzu kan ai ya za su kai shekara sai kai shekara arba'in to rage talatin to arba'in ɗin ma ba sai ka tashe shi zuwa sallah ashe wannan wawa ne sai ka ce tashi ka je makaranta ka koyi addininka daga wannan wawa ne wawayen da yawa ka kai shi ba ya gudu sai yana son ya samu sakewa cewa a ka je masallacin ka mu da masallacin muke zuwa mu ga masallacin mu can to ai zaka iske wannan abu kalimatu haqqin ne yuradu bihal batil kana da mutunci ba yadda za a yi ka saba da malamin babanka in kuskure yake to ka hana baban zuwa ka nuna masa ba hanawa ba hanawa ba ladabi yi masa nasiha ka nuna masa malamin nan da kake zuwa wurinsa alal hakika ina da matsala amma ka yi haƙuri dole in faɗi masa gaskiya yadda nake so in shiga aljanna ina son ka shiga aljanna ba zan yi ƙarya ba in ce na fi son ka shiga aljanna da ni a'a ina son aljanna ni ma ina son kai ma ka samu aljanna ba ba to mutumin nan yana da matsala ga matsalar shi ga matsalar shi ka duba amma ba za ka ce a, mu ma muna da namun masallaci yau shi har kuka rabu da kai da babanka mata ya waje matar ka malamin da ka zaɓa mata shi ne malaminta ai kai ne da amanan koya mata karatu ba ita ce ba ba ita za ta nemo malamin da za ta yi karatu a wurinsa ba a'a kai za ka nemo mata kai za ka nemo mata kai za ka je in ma baƙi ne ku ka kara ɗaya anguwan nan kaf ka zauna wurin wannan malami ka tattambai abin da za ka tambaya ka zauna a wurin wancan malami ka tattambai abin da za ka tambaya ka zauna da ɗaliban shi har ka fahimce shi to yanzu na dai gano lallai alhamdulillah dai in muka yi sa'a da gurin wani da abuna mu taru da mu da ƴaƴan mu tafi mu koyi tarbiyyar su ta yi mana amma ba za ka ce malam malaminta tana da malami daban kai kana da malami daban ai kenan har yanzu da kai da ita ba ba a san mijin wani mata wani ba matan ne mijin ko kai ne mijin ko ko zaman kanku kuke kowa zaman kanta take zaman kanta take a ƙa'ida dole haka ne ka zama ka ce mata ka ba ta je makaranta ba don ba ka san abin da za a koya mata ba ba ka san abin da za a ɗora ta ba ai ilin wannan saka ce ya kai a nan garin Kaduna mutum yana da mace a waye gari ta koma a shi'a ta aibi sa kaf ta tura su a shi'a yanzu kai ya rage su kama to ka gani gaskiya dole ne wannan ayi adatun nazari masallacin da kake zuwa sallah to ƴaƴanka su je masallacin matanka su je masallacin makarantar da ka gamsu makaranta ce dole ƴaƴanka su je nan dole matanka su je nan to don haka nan a jarabci marayu jarraba marayu wabtalul yatama qabla al-bulughi ina dinihim wa da zai iya mayar da dubu ɗaya in ya fitar da ita ya mayar da ita dubu ɗaya da ɗari biyar in ba ƙaddara ba ya samu kila yana da ɗari biyu ba zai kashe ta gaba ɗaya ba sai a yi na ruwa ya kashe hamsin ya kwana haka saboda gobe eh, akwai tanadi tunda ka dobi turan nawa take ce a shekara mun manta kwaya uku to da aka sa ta kwalba a shekara sai ta ci nawa ɗaya da rabi ta ci annabi Suleiman ne ke kanta ya aka kince min ɗaya uku kwaya uku kike ce na sa miki ya kwalba da shi shekara ta kare kinci ɗaya da rabi ta ce ai da kasa ne a kwalba ne ya janyo na koma tattali don za ka iya shagaltuwa da harkokin al'umma rigingimu su kewaye ka kamanta da to hisa na ja na tattala saboda in kes ko ka manta na da ɗan abin da zan ci zuwa wani lokaci har Allah ya tunatar da kai ashe ko tattali wani abu ne an baka kuɗin makaranta a ya kamata ka kuɗin ba na makaranta ba nan ka kai musu kuɗinsu. su eh, kuɗin da za ka ci abin da za ka kashe dole ka cancana abincinka wanda za a baka na shekara kenta ya kai shekara ɗaya da rabi ko na kan don na shekara ya kamata kun ga iyayen mu talakawa ne da kaka suke samun abinci yadda aka samu abinci to kai ma a baka abin da kai ma ga naka sai ka san yadda za ka da aka ga ka mallaki kanka abincin da aka baka yau har yayi rara Aa, ah, an kai maraya ne sai a ce to za ka gama makaranta an ka gama makaranta ga shanunka ga gonakanka ga shagonku in ɗan birni ne ga kaza ɗinku da kaza ɗin gadonka zo ka riƙe da kanka mutumin da an ba shi kuɗin makaranta a tamarin kuɗin abinci ya ci rabi ya koyi rabi ya aka yi baka ci ba mu abincin mutane kake ci kafin dai na hana maka ka ci abincin mutane ko ka je ne kana karɓan abincin mutane kana ci shi ba ban ci abincin kowa ba amma ka ga tsakanin mu da nisa gudun kada matsala ta faru shi isa na tattala na mammatse yanzu akwai sauran rabi ba zai ɓoye rabin ba ya sayar saboda biya bukatun. ai ka ga yanzu irin wannan da za ka shakkan sai masa littafi za ka yi sakan ido ise ga kaba ga kaba ga kaba? ai gidan ma ga shi nan kai yadda ya dace ba hajji dai ba ta can jiwaru ce? ba yarinyar nan da take jiwaru ba can jiwaru take ita ta je masallaci ne ta zauna kuma baban da ya daga yi barka sai ci gaba da zaman kina bar wannan magana ba labari muke so mu kawo da nisa ba nan dai tasarrufi ai kaga ko misalin a ce maka miji da mata ango da amaryarsa ya kamata su kalli abincinsu to yanzu ya kike gani ya za mu tsara abin da za mu dinga ci ya dace mu rage ya dace mu yi kaza kina gaggaran nan shekara nawa za mu ci ba almamman nan ga mai a garwa ga wane ne a garwa ya kamata har a yi wani abun dariya ce sai sai mun haifi ɗan da ya sha wannan ba saboda tattali ta kwaɗa ma zai yi tattali amma almubazzaranci a dafa ba mai ake gashi can a tattala ga menene babu karatu ce gaskiya wanda muka diba za mu ci a wannan sati gaskiya satin bai ƙare ba kuma manya kare mu zauna haka mu san yadda za a yi a dabbara da barbaro to dai sai ga yaro ya kama wannan a an ga eh, addininsa tasarrufinsa fi hawalihi hatta idza balagu an ga ya nuna har lokacin da suka balaga aure a yi musu aure ko a aurar da su ai saru a halallahu bil Lami namiji ne ya yi na mafarki sin sinni ko shekaru su kai wani adadi akwai a akai wa huwa istikmalu 15 sana yaro in ya cika shekara sha biyar inda malik rahimahullah aw thamaniya ashara inda ghairihi sha takwas a wurin waninsa to lokacin da ana ta jarrabawa ana ta jarraba ba rana ɗaya ne ba an yi watanni an yi shekaru yana da tattali yana kula da addininsa yana kula da dukiyarsa to kenan in an kai haka fa in anastum minhum rushudan in kun hango ai alimtum wa abasartum rushudan minhum shiriya daga gare su salaha sun kyautatu za su iya gyara dukiyarsu za su iya gyara a rayuwar addininsu wa malahum aw mai dinihim wa malihim dafa'u ilaihim amwalahum ai sai ku ba su dukiyoyinsu ba sani ba ko shi ne hikiman yaran farko in ya kama aiki in an ba shi envelope haka zai kawo ibawa baban shi menene wannan sai sun ba ni a wurin aiki a buɗa ga kuɗin to albashin kenan je ya ajiye ya je ana ta tara ma ba mamaki a lokacin ka ga an ɗebi kuɗin an aurar da kanwarka kai in aka tashi ma aure sai an danka duk ƙarshen ta zaga za a ma ɗaki a yi ma gini floating ka ne fulotin gida ne na shi ne floating gidan babanku ba gidanka ba ne ba saboda haka nan in kai mai zuciya ne nemi gidanka ka zama gizo gizo zai rage ka je ka yi na a ba a fulotinsa ba ta bakin musu yara na ce musu ka je ka karɓi gidanku na kwana bakwai ka je ka samu ka ce babu da Allah an bani wani assignment zan je training a bani gidan na kwana bakwai sai wani na ce za a bani shagonsa za a bar mai ce barawo sun ba barawo baya za ka ce a bar maka shagonsa an ka gida ka zo taimako kuma shi kenan ka ɗabi dukiya ka yi ta da dukiya ka hatta makin da ake da shi za a janye kanwan a janye gishiri a kwashi mama duk wani kaya da kika san baba ya kawo shi a cire shi a kwashe shi shinkafarsa a riƙe dawarsa geronsa a riƙe a faɗo min abin da ake nema hmm? hatsaniya a rike. shi kai za ka tsayo tsamiyar kunu in an koma irin garin mu mutum tuwo da kuka da daddawa da barkono da citta da wane ne har kicin gidan ba za ka yi amfani da shi ba ga ice an faro an jibge ce to yanzu damina ta wannan ice mai sayo naka ga sai ka sayo icen ka ka sayo mai ka riƙe na kwana bakwai wanda ya iya riƙewa zan masa kyauta ai ba a samu ba sai wanda yake so jiyar da bai mai da shi ke wai a ba shi shago a ba shi menene ai ko shanun ba za a baka ce sai yi da shanunka nono an an tazo fa ila makamin akar naka nonon da za a amfani da shi ka kawo naka to nan ne ake cewa ka yi hankali ashe duka ba hankali yanzu mutum ne yana tafiya ma ba hankali la aqala la in an kai haka ya kai martaban a ba su da fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha ayyuhal awliya ya waliyan marayu kada ku cinye dukiyarsu ku cinye musu dukiya israfan da almubazzaranci bi gairi haƙƙin, a ɗaibi kuɗin a kashe ba bisa cancanta ba a ɗaibi kuɗin yaro a tafi buki da su a ɗauko hayan mota kakanninka na wajen uwa ko na wajen uba suna buki to kaga wance ma za ta wance ma za ta kaga ga kannanka ga 'yan uwanka abun da za a yi a kawo bas duka duka kwana uku za ta yi sai ku biya kuɗin kwana uku a kullum tana samo kaza tana samu kaza yanzu a je a ajiye ta a gidan ta ku sai ku je inda kuke so Haza ai israf sarafi ka bari ran da ka girma ka yi da dukiyarka amma wannan dukiyar ubanka ana son a baka ita yadda take ba a rage komai ba ba na ƙasa komai ba ba nuna maka abun nan ba can in ka girma ka can ba bi gairi haƙƙi halan hal wa bidara maza maza ai maza maza a rakita wannan ai a sayo wannan ai a menene wannan ai ai ko mutane suna so su yi maka ɓanna kai Allah Allah Ali idan mutane suka zo yanzu misali in kana da ma'aikata sai dai su dinga cewa a sayo kaza a sayo kaza a sayo kaza a sayo kaza a sayo kaza ba su du hatta ba ma ba su yarda su ji kaɗan ba kaga kaza ma kusa ƙare mata ma haka tafi a sayo kaza zagar gishiri da ya ƙare geron ma ga inda ya tafi wane ma ga inda yake a sayo a sayo ba a duba na nawa za a sayo inda za ta a sayo gishiri na kaza a sayo wannan na kaza a sayo wannan na kaza ba ka ga wasu ku yadda muke tsaya da ku wani sai ce gara ne ya san ya kamata a cike shi blok na wuri kaza ya faɗi ya kamata a gyara ga nan ya kamata a gyara a taro ma aiki to mun ji ya kamata a gyara kawo ko buhun su minti goma ka samu ka ce a gyara nan a gyara nan a gyara nan a gyara nan amma kai a cikin zaman da ke baka taɓa kawo wani mutum wanda a wata yake kawo kaza ba in kai mu je mu ɗauka kai kana da baki bakinka ne abincinka to ka taɓa kawo mutumin da duk wata sai ya kawo kaza za a yi duba ake a ce a yi fulo to da me za a yi fulo za a ga bincina a karere a ce a gyara su da me za a gyara su kai so samu ne za ka bar bencunan makantan ka karere? ana duba abin da ke duba kwanan nan aka gyara da sun kwanta kafa yadda kuɗi ake gyarawa kuɗin akwai canjin samun kuɗin abinda malamai suke yanzu suna kallon kuɗin da ake karɓa amma ba su yadda su kalli abin da ake yi a makarantar sai da kuɗin da aka karɓa ana da ɗalibi ɗari biyar to ai ɗari dubu uku uku abin da ake karɓa dubu uku uku sau ɗari biyar Allah sarki Allah ne baya nan eh yawwa miliyan ɗaya da rabi to ka duba fa kullum makarantar nan a san za a samu miliyan ɗaya da rabi amma ka duba ka gani albashi nawa ake mu? ba ma shi su haka ake lissafin ai ai so yan tattali ne hmm? a misali a wata a tam a tam ake magana ana da ɗalibi biyar ɗaya ɗari biyar to dubu uku uku sau ɗari biyar ya ce wai kaza ni dai ban girga ba to haka to daga nan za a fara makaranta na samun miliyan ɗaya da da rabi ka dubi nawa ake babu amma ba za a kallo ana an yi bencina an yi wandodi an yi ƙofofi an yi kaza to ai ya dace a mana fulo da wannan mamakin ya ƙalle. ga nan kwaɗon ya tsinke ga fanta fanka fanta take duk ɗaya ne da fantan da fankan ai duka kayan daɗi ne ma ta lalace ga wannan a gyara ga wannan a gyara za ka ga mugayen malamai idan aka tashi shugaban ne bai zai ce ko yi bibin shi na kurwa su can tsakiyar makaranta saboda kowa ya zo ke makarantar karama ce saboda tsabar mugunta wannan a zo a yi kaza wannan a zo a yi kaza wani kullum abin da ke min a makaranta na ce to ka in ƙara gani na sake gani ko zan ji ma nan muka je makarantar ta yanzu da duk ɗayan a ƙasa suke zaune to ba don mugunta ne yake min haka zai rasa ido a sayo kaza a sayo kaza a sayo kaza dama dama wanda bai da makaranta bai taɓa rikon makaranta ba za ta bai san inda kansa yake ciwo ba ko alsafi za ka fashi in yana magana da shi da majanuniya ta za ka shi sahu tunda ba san inda ake ba siyo kaza siyo kaza umaro kaza kaza ya taso lokaci guda kaga ya ci kaza kuna zaman zaman ku kwanan ya bari to idan ba a ajiye kuɗi ba a hadisin nan a zamanin nan wata iska ta zo ta wuce da kwana in babu ajiya me kake son za a yi shi kenan sai a bada hutu to dole ana ajiye wani abu me yasa kuke gani babu wani namu mu hausawa da yake ci gaba wa'in can bayan Allah malam inda suka kama haya suna biyan haya ran da aka ɗaga wurin za su biya shi ko kwanan nan na yi mamakin wata jasai a makarantar nan na jin mutum na wata kora sun yi faɗa da wannan aka gama faɗan suka gudu ya ta sake aran gama da wa'incan kuma ta kore su aka sake nan, yan naci sai na ji labari an sa wurin a kasuwa take ce aje aje masa kaza a sayar da kaza ɗinta sai da kaza zo a biya ɗan ba ba makarantar sun samu na kawai shi ya ba mu hannun mutane ya ba ya hana malam ko kuna kallon wa'in abubuwa sai fa mun gyara wa'in nan abubuwa fa da za mu samu ɗan wanda wani ci gaba in ku ba haka ba kaga duk wani matashi na na bahaushe bai da istiqama yau in je nan in ya ga abin da ke samu ya kara zai koma can in abu ya kara to je kana karba kyanka da ƙuruciyarka da zafin naka ake sai nan gaba kana fara furfura sai a ce ka wuce matashi yanzu. Buga ta faɗin baya ko, kwaɗo ya kada kunkuru. Tambayi ga da ranka tambayi. Da kwaɗo da kunkuru suka yi kokowa, kunkurun ya kwaɗon ya kada kunkurun, yi ce mu ga ta faɗin baya. ka riƙe zai tambaye ka wata ran ce to shi ne za ka gani sai to kayan kenan wannan makaranta su ce haka ana yayin ka ana ganin kai maganan ka da daɗi hankalinka na menene in ka je yara na ihu in sun ganka menene na kaza kaza amma za a daina yi daga ran da kai furfura sai ya dinga cewa in aka ɗauko wani matashi ya shigo shi kenan daina maganan ka a ka gama ba gama muhadara ne ba ana nemo ka ana ma ihu ana nemo ka ana ma ihu ha ba sai ga wasu sun dawo idan ba ka tsaya ka kafa ɗalibanka ba ka kafa kanka ba wasu na dawa sai ga an samu gwarzon bana shi ike casewa kama zai gaje ka bi shi je ka bi shi duk abin da ya samu aljihunsa zai sa baka kafa komai ba yayin da kake yara sai dai ka ce a kashe sai dai ka ce a kashe sai dai a ce a kashe in an baka ma ba za ka iya yi ba mutum nawa ka tuna an taba tura ka makaranta ka za ka kasa yi kwanta ta je ka ga makaranta gwadewa kai wannan so zare wancan so zare sai dai ka gan kana yawo a cikin anguwannin mu ga gawar makaranta kaza ga gawar makaranta kaza ga wannan makarantar ba ta mutu ba ba ta rayuwa amma na yi mamakin jatu malam ana cewa wurin nan yanzu za a sayar da shi ga haƙuri ga naci su yi mata sharri tsarama su yi menene iyayen yara su taso za su kwace makarantar ta rike gam a buga a juya aiwa ne ne sai ga makaranta za a sayar ta ce ta tana so ta saya bari dai in wuce nan wurin amma dai da za ku lura zai muku amfani yara da ya kamata ku canzo abin nan ɗin Ina eh, nawa ne ake biya na koma can can ɗin ma za ka bar shi israfan israf eh, ko isra ainihin da gairi haƙi halai wa bidaran shine mubadirina ila nifaqiha ko maza maza a kashe kuɗin shine na juya magana ba magana ainihin da yake da sunan marayu ba manyan ma haka ake musu a dukiya kana buɗe kamfaninka to za a yi yanzu a sayo kaza a sayo kaza suna baka sha'awa a yanzu kaza ake yayi alaji a yanzu menene kana nan kana sayan kaza kana sayan kaza jarin ya ƙare in suka tabbatar da jarin ya ƙare in ƴan boko boko ne an yake ni zan koma karatu in duk kana bi ko kana taimaka musu ko kana kyautata musu ko kana ba su kuɗin kashewa in suka kalla zaki ta ha hmm, kuɗin da za su daina fitowa nan gaba dai zan koma karatu wannan ba zai koma karatu wannan ba zai koma karatu shi kenan a bakka nan a yi maka wasan yara hannu aka ce aka tashi da duk kamfanonin da ake buɗewa hausawa masu zuciya za su dawo gida su buɗe kamfanin kaza za su dawo gida su buɗe kamfanin kaza ainihin yan uwansu su karya su sannan makiya daga sama su biyo su karya su kai kan bahaushe halinka sai a hankali mu ne hausawa can sama ana gaga wani ido haske ya kulla a anguwa kaza ya kamata a karya shi yana neman zai shiga cikin sama zai shiga kilin ɗin manya a karya shi nan kuma na ƙasa suna taimakawa a karya shi Sanda sarki Allah samu da ke wai kai tukuna kai kaɗai za a karya ne ka yi shuru a karya duka sun azasa zan faɗi mukhafata an yakbaru tsoron kasu girma, girma kaga an suka girma suka ga dukiyarsu ba mai taɓa musu sai a yi mazan da wuri-wuri ke a karya ta a ƙarar da ita a ƙarshe sai a bashi da kangwaye in akwai tajiri ne sai kan kangwaye ma kaga suna bi suna sayarwa kaɗan kaɗan muna da gida wuri kaza in kana muna da gida kaza wuri kaza an gano abin ya fara gwamnati na kwata shi ma yana kwata dangi na menene a tare dai dole ka koma sai dai maula tunda to baka iya komai ba baka iya tattale ba ko nawa za a baka jari kaman ba a baka ba ya wata shi to ana maraya ba za a bashi dukiyarsa ba in har ina irin wannan halin mawukaci ne rushada ba balaga kaɗai za a kalla ba sai an kalli mu'amala fa yalzimukum taslimuha nan bayar da dukiyan ya zama dole a gare ku ilaihi ومن كان من الأولياء غنيا duk wanda ya kasance wadatacce ne a waliyai falyastafif ya kame daga ɗiban komai na dukiyar in yi musu kasuwanci, su haka zai ɗauki riba su ya samu su a cikin dukiyarsu ‘ya'yan dabbobin su haka zai yi nono in aka tatso nonon saniyarsa haka za a sayar da shi a zo a yi abin nan ɗinsa gashin in an yanke sai a sayar da shi a haɗa masa dukiyarsa da mu ba ma da gashi mu tsaya iya iya namu kashin dabbobin in aka tara in aka sayar da taki a sa masa kuɗinsa wannan kashin dabbobi shanunsa ne a sayar a sa masa cikin dukiyarsa ya kame ai ya iffa amma lil yatim ta min aklihi. wa man kana faqiran wanda ko yake fakiri ne eh karfin hali ya dauke wa'annan yaya to nan falyakul bil ma'ruf ba fa dukiyar zai tusa gaba yana ci ba in aka je aka yo kasuwanci da dukiyar aka ci riba jari miliyan biyar ya fito an ci riban dubu ɗari uku to ina iya ɗaukar dubu ɗari da hamsin ko ya ɗauki dubu ɗari ya bar wa yaro ya zama daidai bukatarsa imma a raba riban a sa masa wa imma a yi ɗaya bisa uku a sa masa ya danganta an wahala da kasuwancin ko ba a wahala ba shi kenan sai a ɗauka a sa masa ba wai dukiyar mutum zai sa ya samu rogonsa a gona ya dinga haƙowa yana shi ha ba zai haƙo rogonsa ya dinga ci ba zai haƙo dankalin maraya ya dinga ci ba ba zai ɗauki jarin a rumfar maraya ya ɗebi kuɗin da zai yi cefane da su ba za a yi gaba in ka ga an ɗebi wani abu sai an cire uwar kuɗin tukuna idan aka cire uwar kuɗi ka shiga su a ajiye ba hawa sauran kaddarori da sauran ‘yan riban da aka samu su ne riban ga nan, to a nan ne za ka ɗabi wani abu. Bil ma'arufi shi ma, ana ailabi, ana kuma ka yi ɗaya bisa uku, biyu bisa uku ka bashi, ko kuma dai iya yanayin yadda aka samu wurin, irin wahalar da kai ga irin menene. amma in ban da ba don haka ba za ka yi masa kasuwanci da dukiyarsa ka mayar masa kamar yanzu ne da a ce a ce masallaci yana da kuɗi ko 'ya'ya a masallaci sai a ɗauki dukiya a ba su miliyan kaza su sayo raguna su sayar a dawo da kuɗi, sannan a sa riba a cikin masallaci. ba za a yi ba. na mutu kwayi amma ban shirya faɗa ba hmm? ban ji ba ana ce ba zan yi ba ni da ba da kudin masallaci ba za a yi ba ba za a yi kiyo ba ko mota ba za a sai mota za ka saya ta aiki shi, amma ba ta kasuwanci ba saboda mota mutane yau yana da wahala kai yanzu za ka duba a rayuwarka mutum da mutum mutum nawa ne suka kulla kasuwanci suka kwashe lafiya wanda ka gane wa idonka za ka kirga ashirin ne dai ban da guda ɗaya aka biya ma kuɗin sai dai in sun yi ƙoƙari a kwashe lafiyar in ko ba su yi ƙoƙari ba to an ƙare da Allah ya isa dole. Wane ya tushe ni, wane ya tafi wanda kuɗi, wane ya tafi wanda kuɗi. A wannan tsakanin zan dauki kuɗin masallaci ko kuɗin maraya da aka bani mana ɗauka miƙa ma su a basu na aji. Sai dai su zama a kimai. To in haka ne na gwammace in sai wani abu mai ƙaruwa, kai kwanda su zauna ba ƙaruwa. Da a bi kadari ujrati amalihi daidai gurgudun kun gani don kila wani dan yana ji ana cewa a a kasuwanci zai ci za a yi mutum ya ci daga daga daga abun da zai ce <laughs> maganan ka ne to ba dukiyar ne ba a yi lalura ne a'a riba ga nahawu ورد سبب النزول لهذه الآية الكريمة فيما أخرجه البخاري حديثي ندبوه لدى قريب لدى تسعين دترا ومسلم حديثي ندبو بقوي دى الأريب بقوي دبو مشاترا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كان ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم أن قد آية أولي مرايا الذي يقيم عليه ويصلح في ماله ينا حقك مسدوك يسر إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف ما بعدو كذا za ta sa gaba shi A ah, maraya? Gonan a mutum ai bai kabata ba sai dai maraya a kai gonan kaso. Saboda gona tana nan tutu. Eh? Na gane dai bishiyoyi ai bai kamata a sayar da bishiyan gonan maraya ba, ai sai dai dukiya sa ba sai gona. In yana da dukiya irin naira nan bola, to a sai gonan ka so. Sai a ajiye, sawa'un ana cin riba ko ba a cin riba gona dai na nan. Har yadda zai girma zai gyara kan shi da kansa. Amma ba za a sayar da gona a yi masa ainihin abin ba. ai gona ta fi shanu shanu ana kwashewa gona ku sai da kore kwaurin amma gonan ku na nan a kwana ta shi dole a ba ku gonan ku in dai akwai cikakken ka'idan mallaka amma ai ba zai yi ba ka sayar da dukiyar maraya ka je ka sayo eh, kamar da shi kuɗi da ma za a yi kuɗin duk da ma ba iya za a yi ba sai dai a mayar da ita zinariya in za ka iya kafin zinariyar da kyau kana da alaƙa da masu zinariyar sai a sai zinariya a aji ita zinariya ba ta lalacewa ba ta faɗuwa ko an ɗaga za a dawo kanta yau ina daga ta sun koyo ta sun koyo ta yi kafa amma zinari yana nan dala kanta shi ana cewa idan misalin kaga kaga har har har har kuɗinka na zinariya ne ko faɗa ake yi zai fasa shadda ka rusa shadda ka wuce idan da suka wuce wani ya ka dawo ka haƙo shadda ka ka ɗauko shi ba abin da zai samu ƙarfin nan ko ya shekara nawa baya raba. da ba ka ɗebo dala ka zo ka ajiye dala ha ka ajiye wa kanka ma ajiye mutu duk da dai ana yi amma ya fi dai ka ajiye naira ko kaka ya fi naira shekara nawa muna zaune kullum dalan ya dai ta ɗan matsa ta yiwu ƙasa ta ɗan matsa mu kuwa eh, kuɗi mu yi ƙasa suke sun yiwu ƙasa da ƙadari ƙudirati amali inda misalin za ka gane sauran za ka ba da sadaki sai ka ba da dinari hmm. ka ba da sadaki miliyan biyar amma zinariya ce hmm? bi zinariya ce ka ɗaura ta gashi na zinariya kagaran da kuka ɓata ya ce da da kuɗi ne shekara hamsin ka biya dubu biyar yanzu kuka yi faɗa da matar kasa ce ga dubu biyar ɗinka maciyaci ba da maka cewa suwai a lokacin dubu biyar dubu ɗaya ta kusa miliyan ya ce a yanzu an canza kuɗin ne suna nan dubun nan sunan ta dubu an aka ƙara maka cewa an ku ba haka ba ta ku dinga ba da sadaki da kaddara kaga shi kenan sadaki in ba da saniya wanda wani ke so zai yanka hmm? eh, eh, ga mu masu shanu don haka haka ujatu amalihi idan dai da ya kasuwanci yi haka muna maganin ajiyar ne za da fatun ilaihe wani babban aiki idan kun zo ba su dukiyarsu ai ilal kama. alaihim amwalahum fa ashidu alaihim ko kawo shaida kan su kun ba su dukiyar su dole kaga a anguwa dai za a samu manyan anguwa liman zai zama duk lalace yana daga cikin manyan mai anguwa mai anguwa manyan yan da dattawan anguwan a haɗu ce to yau zan ba bawa wani sa jama'a ku zo kamar yadda aka haɗu aka ɗora min to yau zan ba shi dukiyarsa ka ɗauko takardar gadon an raba gado ya samu dubu kaza to a cikin dubu kaza aka ba shi kaza maimakon kuɗin da kaza da kaza da kaza da kaza da tana gaskiya ne gaskiya ne to banda nan ma rumfasta yau shekara kaza na karɓan hayanta kaza kaza a shekara kaza an canza an ƙara kuɗi a shekara kaza kaga a yanzu rumfarsa ta ajiye kaza a haɗa shanunsa sun hayayyafa kaza a zo a haɗa ɗawakansa kaza gidan da aka bar masa an ba da haya an tara kaza a gidan haya a tattaro su je kuɗi turmis ana gyara zama Allah ya saka ma da alheri to amma ga abun da na kashe masa na biya masa kuɗin makaranta kaza a shekara kaza a ƙafo rashi na kai masa littattafai guda kaza na karatunsa ga rashi ya yi rashin lafiya sai da ya kwanta a shika ga kaza ya yi kaza ya yi kaza a sallah na kan masa ɗinki mai kama da kaza amma abun da abincin da zai ci na yi alkawari na ciyar da shi daga kuɗina ba ni da bukata a biya ni duk abin da ka kashe sai ka kawar shi in sai wa kai ma ai kaga akwai takardun mulki to daga nan kaga an kashe kaza in an kwashe kaza yanzu nawa ya rage an kwashe kaza to za a samu kaza to akwai tsaba kuɗi kaza akwai menene ga akawun ɗin a duba kuɗin na ciki wane wane nan ba akawun ɗinsa a tambaya a yi mai kuɗi na nan wannan kaya nashi suna nan wannan menene suna nan ga su duk a rubuce a takardar saboda kana shi kenan na ya ashe liman na Allah ya sa kama da alheri karshen ta wani gefe yana kuka ka roɗo da wannan kukan hmm. wannan yaron ko wannan yarinya ya ji ka sai sai ka kan kanka kotu babban mu barawo ya cinye mana kaza haka ne a rubuta a yi menene ceto gashi zan danka ya sa hannu ya sa hannu ya karɓi dukiyarsa da kaza da kaza na cikin takardar nan liman ya sa hannu ko shaidu su sa hannu sun karɓi wannan takardar kai ka magana na damka masa kuɗinsa yau ga ranar wata ga menene duka a gama wannan shekarar wannan takardar sai ka riƙe kila ka yi photocopy ka ajiye photocopy ita wancan ka samu wani akwatin karfe ka haka kasa ka saka ciki ta inda ko gobara aka yi ko ruwa ya ci gidan ko kona garin aka yi wannan takardar na nan irin wa'annan takardun ana ajiye su ne nema dai ban iya yin haka ba amma Allah ka ba ni ikon yi kakka jin na faɗin maganan tiriyan ka ɗaukar na da wannan rekod fata nake in na fara wannan wancan ya rushe in na fara wannan wannan ya rushe duk da ban wasu ba mu raba wani gado shekara ta kai biyar ko shida sai na ji babban yarinya yana kwankwasa min wando salamu alaikum malam na ce wa alaikum salam ya ce maganan gadon nan da karaba sai da na ce Allah ya saka ma da alheri yarinya nan ta kai ni kotu alƙalin shi ne alƙalin ya tashi ya ce alƙalin ne alaji wa ya ce ina dukiyar yarinya ya ce gata ya ɗauko takarda ya karanta ya ɗauko menene ya karanta ya ɗauko gidan gari ya karanta yace yanzu suna ina wa'annan dukin shi to mu alƙali ko zai samu lokaci in je nuna maku shi haka haɗa wakilai aka je aka ga rumfa ga ta gida ga shi wane ne ga shi ko menene ga shi ‘Yar wana shi ku to Allah ya maka albarka samun irin ku a yau zai wahala amma ba ta kayanta ce to gashi aka rubuta takarda ta sa hannu ta karbi kayanta ba ta bin sa komai bayan shekara biyar fa aka je kotu ran da aka je muka je muka raba za da mala kaman su zuba ruwa a ƙasa su sha har da cewa yau da ma ka mutane suke ina ruwan mu da kotu Allah ya saka da rai kawai yarinya nan ta matsa masa ta kai shi nan ta kai shi kan kai duk tsagabon ba zai ba mala ya ta gangara kotu hmm? sun sa eh a sake a san nan eh, an yi haka amma dai kana da abun kamawa amma dai ka daɗa samun takardan shin da ai ga mai anguwa kotu ce yawwa Hey. In an raba, eh dama ka san asalin in an raba gado a gida yayi yayi. Abin da ake gudu ta za a ba su kuɗi sai a je a ba su kuɗin da ake badawa. In an ba su kuɗin sai su yi rijista wa shari'a. An sun mata rijista fayil ɗinta an buɗe mata fayil shi kenan duk yayin da wanda bai tashi fayil ɗin nan. Na san wannan. Amma wasu suna ganin ba matsala. to amma dai tun da daɗa lalacewa ake daɗa bokarewa ake kaga ai wannan faka dufa ya ce wanda a gidan safa take nan take zaune nan ta ci nan ta sha nan ta ebo jikokin ta kawo nan wurin suka rayu har sai aure ta tafi ta gama gararinta aka zubo ta ga dukiya a kwanci a gida kina wahala haka ce a sai sai ya ba ta dukiyan sai ke wurin ba ruwa yarinya ce mace ba hankali sai wa'annan yaran sun girma da ka ɗauka aka bata daga nan ba san yadda aka kwashe ba ana ruwa ya kunkusa min kofa yana ya gode tamuwan to saboda ka nan kada ka ga abin yayi tsawo a'a abi in ma baka yi ka'idan rubutawa ba ta yadda amma ko kaga aka rubuta amwalahum fa ashhidu alaihim annahum tasallamuha sun karɓi dukiyansu wa farqita ko kuma kun kukuta li Allah ya ka ikhtilafun don kada wani rikici ya taso fatar ila al-bayyina sai ku koma shaidun nan wa hadha amru irshadi wannan ba dole bane ba umarni ne na shiryatarwa gudun shiga rikici la wujuba wa kafa billahi hasiba Allah ya isa kididdiga ai hafizan li amali khalqihi in mutum don Allah ya Allah ya gani in bai yadda ya dace ba Allah ya gani Allah ya isa shaida wa muhasibahu wa hada hukumu amwali sufaha alkibar wannan shine hukuncin ainihin dukiyoyin wawaye manya manya-manya minar rijali wal nisa'i sahuhai wal qa'imina ala amwalihim da wa'inda suke tsaye suka tsaya akan dukiyoyinsu fal muhafazatu ala hadhihi al akam tsare wa'innan dokoki adalu wa mujawazatuha zulmun wa jawrun ya shi ne aka ce a takawa a na zafa na takawa guda uku ne da yi a eh? a ah? ta'ammul wan nazaru a cikin nan ne yake a ta'ammul wa nazaru yana daga cikin wannan a ta'ammul wa nazaru wannan wannan mm, mm, ka'idoji ko je ku sake dubawa ku rike mana su mu samu iya sa su a mu'amalolin mu mu samu daman sa su tunda ne takawa ne kaza ainihin abin nan ta'ammulu nazaru yau in nan kafin ka kwanta bace in yayo ka je ka duba ko kuma umurni ne na irshadi shi ma ba umarni ne na wajibi ba shi ne wanda kana karatun nan da gaske ka yi imani da Allah shirye kake za ka yi aiki da karatu shirye kake ka ji hudu ba za ka yi aiki da hudu ban da aka yi wa'azi da aka yi ma taujihi da aka yi maka wayan abubuwa yadda za ka sa su a aiki a samu ladan aiki na'am har illa ba ba iyaka wa san bala'in da zai same shi Ta daren da ciwo ya zo a dukiyarsa za a yi masa maimakon aje a kashe kuɗin a dawo kuma na abun nan sai dai ana iya masa wasiya wasiya a ce to in ya mutu yi wasiya kai wasiya da kanka in ka mutu dukiyar nan naka me kake so a ka bayar da ɗaya bisa saboda aka yi maka shi kan lahira ya same ka a kabarinka shi za a yi masa wasiya mai hankali ba ya yi wasiya an ki cikawa mai ya tsammanin kamar hankali amma dai ga gaskiya na'am للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وفيما يتعلق بالميراث cikin abubuwan da ke da alaka da gado idza mata wa taraka al-aulada dhukuran wa inatha aka ce lin rijali wato al-auladu kenan wal aqawiya wal aqraba daga su shaqiqai ya'yan shaqiqai ammomi ya'yan ammomi hashiya fariba hashiya ba'ida to maza daga cikin ƴaƴaye ko ƴan uwa nasibu suna da kaso mimma tarakal walidani wanda iyaye suka mutu suka bari wannan nasibun kaso ne sananne ba wai za a zo a raba ya ika mata. babba a bashi da waccan da wannan anak a abah su ɗaiɗo matan aure su ɗaiɗi kuɗi isu wuce ko a haɗa musu da tufafi wa'annan a ba su kaza la kowa za a ba daga cikin dukiya yana da kaso ambatacce mimma tarakal walidani wal akarabu ai al mutawafuna. wanda suke cikawa walin nisa'i a tsaya a nan ko da yake a sa wannan walin nisa'i haka mata ma al'auladu ‘ya'yaye kenan wal aqraba na dai haka amma dai da na yi wancan dai amma dai duka babu damuwa nasibun mimma tarakal walidani mata su ma suna da kaso daga abin da iyaye suka bari ba za a taimace ba ta da gado ba a ba ta gadon gida ba a ba ta gadon shanu to sai gadon mai za a ba ta wa ya tattara shanun ya riƙe jam in an magana a ba wannan kaza ya zazzare ido wa mai mai rabon gadon dole kai tun da kai ne babba ke bi kaza kai tun da kai ne kaza e kaza yana cije cije ba zai bari a raba gado yadda ya cancanta ba to shi ma tun da za a sallame shi dole sai ya ɗauki wannan ba wannan ya ɗauki wannan ba wannan So da kanan me yake da sibu mimma taraka alwalidani wal aqrabu mimma qalla minhu abun da yake kaɗan daga ciki dukiyar au kasara hanya ce ta wauta ko hanya ce ta zalunci mutum ice baya so wani an masa maganan gadon babansa sai je kama kuka ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ba ku da tausayi ko ba ku ba damu da babu ba ku dukiyar sosai a gaban ku ita kuka ci matuci ne bi ma'anar kaliba shi ke amfani da dukiyar a raba a ba wa kowa nasu to ni ba na so tun da so to a faɗo wa hukuma alƙali ga wannan ya ce baya fanga da shi don haka za mu raba ban da shi ko kuma ce a'a a raba a ba shi nashi alaba shi ya dawo da shi tsakaninku ba komai zan raba muku ne a raba a wane ma dukiyar ka ga ta tirmis miliyan kaza da kaza da kaza don haka an baka kaza an baka kaza da kaza amma yanzu wannan shine abin da Allah ya raba to amma naka yanzu bari a raba ta a tsakanin sauran sai a raba musu ita amma ka ce ba ka so me kake so ba ka so ne a raba a batta a haɗe kai ta amfani da ita kai kaɗai nan gaba in ka hayayyafa nan dukiya ta zama ta 'ya'yanka sauran wa'incan 'ya'yansu tun da ba su da uba ba su da komai in an magana ce ‘yan duniya ne ba za a ba su ba. Nasiba suna da kaso mafaro da yankakke makatu'an bi taslimihi ilai. Akwai naharori guda biyu in dai ma'anan wannan ya bayyana. Naharo na farko alwarisuna suna ar-rijali ta ashara. To ai wannan hadda kawai za a yi. Hmm? da wa za a fara ya aka yi ba wanda ya daga hannu sai wa sai samu naka gaɗi eh, in gama koyar da kafin da wanda sai kai kaɗai ka gane ana fara ce kai ma tafi ba ka gane ba kenta ayin ga duk hannaye yana sama in zaɓa sau an yi su da mata ne da sun ɗaga hannaye. Hmm? da isa su sun koya ma ke jaddara su ne ake hamuwa kawai da shi kada ne mai dara in ka ga mai dara isa ko ko daga hannu ba ka sai tuka da dan wai za mu faru shi ne mai tauhidi shi ne mai gada yi da kogo mayar masa da sa kai ba ya san tare da abin da ke tare da kai mayar masa da sa mhm. ta yanzu sun da kana kwace littafin wani faru hakkana ko tun da har yana hana wani kuma yana ce a fara da wani kada fa a tsili fitsari saboda an ji za a yi hadda za a yi hadda duk masu fitan nan su fara hadda yoyon fitsari ya tashi saboda hadda ta taso eh? hadda ya eh, ko su kawo na layi ba komai kai shiru su kawo nan da zaka ai zaka ce abin da zaka ce yau za mu ga ƙaryar layi a nuna mana layi in ku ba haka ba mu da bambanci da ku da kuka tafi kasuwa da su da suke zaune a da ba bambanci kan ba su burge ku cewa mu muna nan wasu sun tafi kasuwa mu ko muna nan ba su riƙe ba eh hmm, sai a samu yanzu sai da aka yi gori aka yi gori aka yi gori tukuna guda uku ne ga ɗaya biyu a gala yana daga yana mai dawa in za ka ɗaga ɗaga sosai hmm, ga can waye nura da bukari ko ja mu Yanzu zan su kenan guda uku duk karatun da na yi ai ban ce nasara ba bai ɗaga ba wato na gani lalle idon ya tafi ai ya ɗaga shi ne har ya wuce wurin ido. ta daga sama sama sai tun idon ni wanda saka kai ma ɗaga nan kai kai ma ka ɗaga hannu miski to kai za ka fara yi ga bafansu ba ta da lokaci ba ku yi kawai alwari na minar rijali masu gado daga maza hamsa ta ashara wahum al'ibinu wa banuhu wa in safala ba ku ce biyu ba bi su zukurati ɗan ɗan mazantaka والأب والجد من قبل الأب كاكان وجن أباني وإن على بمهد الذكورة والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم بقيس وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب banda lil ummi dan dan uwa sekiki datang tang uwa li abdi ama babu dan dan uwa li ummi wa inna tala naukati bi dhukurati wal ammu shaqiqu sai buffa sekiki wa in ala wal ammu lil abi da babban da aka haɗa uwa kawai sa ɗaya wa in ala wa bunul ammi shaqiqi wa bunul ammi lil abi dan babba shaqiqi ka ku ji ana fulatanci dan uwan uba uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da babanku ko ɗan uwan uba wanda uba suka haɗa da babanku haka ‘ya'yayensu nawa kenan Shahu. wa inna nazala bi mahadhi dhukurati wa zawju sai miji namiji ne yana aure wal mu'tiqu da wanda ya yanta sha biyar kaga wannan mu'tiqu din asabatuhu sai asibansa don haɗe ki da wannan an ce sha shida sha biyar da ya kamata wannan kaga in ka zo a ah, hausansa da ya kamata ka ɗauki karatun zai baka wahala i a ah, a ah, ka ɗauki karatun amma ka kai shi yaranka ba mai gida da yanta ba wa? yana bare barin da ka yanta? han wani bare ya mutu shi kenan dukiya Han ba da ya bai da jikoki shi kenan Ya? Eh? babu <laughs> ba ba ka taɓa ganin ba fulata ne ya mutu in ba ya mutu ne ba hmm? ka gane yanzu to yanzu ka gane abin da ke ce muku ku ji wannan magana me bai da wahala ka ga ɗa ɗan ɗa kai za ka yi saurayi yadda zai waɗe uba kaka za ka bar shi ka huta ka yi hira ka yi hira ka ɗora a kai kaga an yi magana an je yawo an dawo amma kuma za ka ɗora saboda ka san su sai ɗan uwa shaƙiƙi da li'abdi da li'ummi kaga bakwai kenan uku suka da hudu kaganka kuma sai ɗan ɗan uwa shaƙiƙi sai ɗan ɗan uwa li'abdi tabbas tara to kaga nan sai ka bare ka huta kaga hashiya kariba sun kare don ka tsallaka sai ka tsallaka baffa shakiki da baffa li abdi sada sai dan baffa shakiki da dan baffa li abdi sa uku aka sa dinga cewa <laughs> sa guda uku ta ga sa uku uku. shi kenan sai a tsaya a huta sai ka ce to miji shi ma yana miji sai mai gida wanda ya yanta bawansa da bawansa zai mutu babu ko ba mai gadonsa zai gari ga sha biyar sau da kana wanda bai san wa'annan ba yana jin akwai yana da masu so a ƙwaƙwalon shi ko ya ɗan samu sabuwa wannan kana da su mu'uza ne kana da su na ce da wanda aka samu ce da li'abbai kake da wani bai da li'abbai wani bai da li'ummai ka gani ba ni da li'abbai ba ni da li'ummai ba ni da su da ma shaƙe kai akwai da sau daga hakan wa'annan dole ka ko da wafa ka tafi yana cewa wai wani yana cewa ai gado gari kaza kwaɗin garin ma sun iya gado za ka suna uba ɗa ɗan ɗa uba kaka ɗan uwa shakiki ɗan uwa li'abdi ɗan uwa li'ummi za ka ji kamar haka suke faɗi eh ka je ka samu kwaɗin kududdufi za ka tsana a ah, wanda ya ce a ah, kamar ta ake sai ah, ɗa uba ɗaɗa ɗan ɗa uba kaka dan uwa shakiki dan uwa liyabbi dan uwa liyabbi dan dan uwa shakiki dan dan uwa liyabbi dan ba da dan uwa eh babba kaza haka kana tafiya ba ka ta yin wannan abu ba wahala su kuma dole wannan hadda ce ba wata hadda ce da za ka ci azaba ba ta kana da ɗa kana da jifa to me matsalar baba ku akwai kakan ku kafan shi to aka gani wa'annan yan uwa kila kana da arzikin Allah ya tara maka so dan ke eh, da li abi da li ummi wani ya hada su ‘ya'yayensu wani shi ne ƙarami a gida ga ‘ya'yan shaƙiƙai nan ga ‘ya'yan li'abbai nan. babbanni za ka tadda har ta babbanni wa da kanima babbanni su ike da su sai duk abin sai ƴaƴayensu sau da kanan gado babu wahala mai maimaita min hmm? wannan na faɗi na amma kana kallo na kana kallo wannan mimbari kai zai zai yi duk hasadan mutum oh bakwai gaje a ka kai in interview maka haka iya tsallaka nan babu matsala kasha babba zai je ya ce oh shi ka ba ko ne sai wata tambaya bari a bari a ɗan manta a faɗa wajen kisa. sai na haru na biyu ko sato midan nisa'i ihda ashara Kamar wancan wani ilmin da ya ce ne eh, mai ce ta ashara amma ka kaga ya nemi kara wani na neman su zama sha shida kamar dai yadda muka san su a fiƙihu ba abun nan ba amma dai mu ji goma sha ɗaya ne ice so ne haka ya a larasin a ce tukuna ku. bintu bintul ibini wa in safala abuha ko da yana nesa da baban wal ummu sai uwa wal jaddatu kaka ta wajen uwa wal jaddatu kaka ta wajen uba wannan ita tafi ba da matsala a hadda za ka ce kaka sai ka rasa sauran to amma kana zuwa ka tsaya ka asalin mai gado kaka ce ta wajen uwa to amma sai ka haɗu da kaka ta wajen uba an biyar ke su ko wal ukhtu shaqiqa wal ukhtu lil abi wal ukhtu lil ummi takwas jatu ah, ba tara ba wal mu'tiqatu haka wacce ta yanta ya ce sha kuma ya kawo goma can sai dai in ya kara wa asabatul mu'tiqatu din amma goma ne ba san dalilin da zai karo guda ɗaya ba kuma ko a ciki goma ya kawo to su ma in ka kalle su alaƙa da kai za ga ba su da wahala riƙewa ta ga ya za ta yi gado yar ɗa amma ɗan ba ya gado dangin uwa a ƙure yake baya nisa kuma shi mutane yahuda suka ce su ne dangi amma ka lura ƙure yake ‘yar ka za ta gaje ka ‘yar ɗanka za ta gaje ka, amma ‘yar ‘yarka ba ta ka, Ba ta ka, ‘yar ‘yarka. Shi kenan ko, na na fitar da su guda na biyu ne ma kawai ainihin sai a kai. Shi kenan sai uwa, wacce ta mutum, sai kasa ta wajen uwa, sai kaka ta wajen uba. ga sun biyar su. sai ‘yar uwa shaƙiƙiya sai kuma la'abbiya sai kuma la'ummiya daga nan sai su ƙara sai matar aure tara sai wacce ta ‘yanta to kaga gado abu ne mai sauƙin in an tara hankali kuma ba yadda za a yi ka iya gado ba ka san wa'annan ba ka riƙe wa'annan ba ana wurgo gadon kana rasa yadda za ka yi amma in wa'ina suka zauna maka kyanta ka iya su da hausanka tun da wani lokaci hadda a wani yaren kakari ne kawai kan kaci azaba ne ka hannace shi kawai gaskiya amma wanda ka fahimta wannan ya fi baka sauki ana zuwa ya ce wa ya mutu ce wa ya bari ya za ya za ana wurgo banda ba wa'in da baka ce wannan bai da gado sai ka cire shi ana wurgo wancan da ce wannan bai da gado in aka tsaya aka ja yake ya eh, to a dogo maza dai guda kaza ne wannan baya ce kaga sai aka ce kaka na wajen uwa a cikin maza cewa ah, kaka na wajen uwa baya ba dangin uwa mai rauni ne to ai ma ko a aikace kalorafa mutumin nan shi ya taso ya toro aka zo wajen ku da bakinsu abin da suke ce sun zo neman iri gaskiya ne za su shuka wa ya za su suna neman iri za su zo su shuka a gonakan su zo suna bukatan a ba su gonan shi kenan su shi su hayayyafa gona ta kusa in kuna son yakku za ta dawo amma ya'ya da suka je can ba su dawo wurin ku iyaka dai kuna da alaka da su mai ƙarfi to jahilci ya janyo sai ka ga dangin uba ana gaba da su alhali su ne ika mata a kulla imata suna ba da gudunmuwa wajen daɗa ɓata wannan in akwai mugunta ba za a kalli mugunta ba a kalli gaskiya gaskiya ce kaɗai za ta sa a fito mana da haƙƙinmu ba ƙarya ba ba mugunta ba wannan aya ta sai aya ta takwas ko wa idza hadara al-qismatu lil ulul qurba in yan uwa na kusa suka halarci gadan zaul qaraba man la yarisu suna da dangantaka amma ba sa gado wal yatama haka marayu daga wani wuri suka zo ana raba dukiyar wani suka zo aka zazzauna ana kallon ana raba dukiyar wal masakin miskinan anguwa suka zazzo farzuquhum minhu ko ɗauke ɗan wani abu a ba su dukiya ka sarrafe muku ido kada je ana zagin su aikin banza barayi makwaɗaita masu bene ne masu haɓa me haka sun zo suna juyayin mutuwan wannan mutum shi kenan a ɗauki wani abu a ba su abi da abi su da lalama ko yi haƙuri to ko ku raba wancan buhun shinkafa shay'an qabla al-qismati kafin araba za a cire abin da za a yi kyauta kafin araba ba sai an raba ba za a yi kyautan za a cire kyautan sannan a zo a raba dukiya duk da akwai abubuwa da ya kamata a na maganan bashi na maganan wani ne amma dai su wa'annan yan kallon nan اقوی دا هارو اخرج البخاری فی صحیحی حدیثی دا دو بیو دا تریب اقوی دا همسین دا تر عن ابن عباس رضی الله عنهما قال اننا ناسا یسعمونا وسما لمینا توقع انجدن عباس ان هذه الايه نسخ ولا والله ما نسخ ونا والله ما بولیتا بولیتا na maganan a ɗauki wani abu a ba wa'annan mutane ‘yan uwa. Walakin na ha mimma ta nasu tana daga cikin ayar da mutane suka yi sako-sako da ita, suka yi rauni da ita. Idan ana raba gado ban a tunani a ɗaiɗai wani abu wa'annan jama'a su kuma a ɗan babba su. Ya kulu la amliku laka eh, me yake da sunan kai walakin ha ta hawan eh, huma waliyani ko so da yan uwa wali yarithu wa zalika allazi yarzuqu wa wali la yarithu shi wancan dan uwa na kusa mai gado ne wancan kuma dan uwa ne amma baya daga cikin masu gado sunansa bai zo ba wa wali la yarithu mm Hmm? shi ne aka ce wa waliya ne ku? aka ce ta na nasu huma waliya ne waliye ne kenan walin ya risu wa zalika alladhi la yari wa zalika alladhi yarzaq shi ne wanda zai dauka ya bayar aiki wa wali la yarisu fa zalika alladhi yaqulu bil ma'ruf yaqulu لا أملك لك آه، آه، لا أملك لك أعطيك بملك مك وبلي إمباك نيباني ده دشي لا أملك أنا بملك كومي بملك ببلان سنا أعطيك وأخرج البخاري في صحيح حديث ندبو هدو ندعي بيد سبعين دشيدا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى قال هي محكمة وليست بمنسوخة بأقول يتبع يا وانشان با نهروني با وانشان سكين كراتوني ولا كتي لا تملكونه وأنه للسب آه daga ba zo ba نمبا ba daga وقولوا ayyuhal awliya lahum ko waliyai sai ku faɗa musu idza kana la warasatu sigaran in masu gado nan yara ne ƙanana ko da akwai yara ƙanana ƙaulan ma'arufan saboda gudun ka a taɓa dukiyar maraya jamilan bi an ta'taziru ilayhi annakum ku ba su uzuri la tamlikunahu wa annahu lis-sigar wa hadha mansukhun wa qila la kaga wanda aka ce ba goge baya an anharu amma cikin nassin na cewa wannan aya an soke ta amma an ce a'a walakin tahawwana nasu fi tarkihi dan Abbas ne ya faɗi wa alaihi fa huwa nudubu wannan mandubi ne wa ibn Abbas wajibu انظر في تفصيل هذه الأقوال تفسير الطبري وما بعده sannan za mu tsaya sai a haƙura haka saboda rana ita yau ba za a dawo ba ku rana ita yau yanzu muna muna wurin hutu bakwai ko ana hutu sai dai karatun hutu ana cikin annishadi kaga yau a za a tashi da wuri amma rana ita yau in muka fara karatu kuma sai illa masha Allah har fata muke Allah za a yi ruwa shi ne mu yi karatunmu mu yi karatunmu yadda muke ruwa